الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليك كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة mayaka yau muna hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da biyar da watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa wannan zama da muke yi a nan saboda mu karanta littafin Allah ta baraka wa ta'ala mu ji abin da na bi alaihi sallam ya bayani game da shi da kuma yadda bayan Allah suka yi bayani muna fata Allah ya sanya shi mai zani hasana tina yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bai kalbin salim ranar da yaya ko dukiya ba za su yi amfani ba sai dai da wanda ya zo ma Allah da zuciya wankakka muna fata Allah ka sa zuciyar mu ta zama kalbin salim ranar da za mu haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda kuka sani ne muna cikin wannan sura mai albarka suratul qasas kuma jiya in ba a manta ba mun yi magana kuma maganar nan tana da gayatu ahammiya cewa duka gaba daya abinda mutum zai yi game da duniyan nan ya san ba ita ce wani abu ba idan mutum Allah ta baraka wa ta'ala ya zaɓi mutum ana cewa ya zaɓe a nan duniya to ana so ƙwaƙwalwaka ta hararo an zaɓe shi ne a matsayin an zaɓe shi a cikin bayan Allah masu yi ma Allah ɗa'a saɓanin abin da muke gani cewa in an ce Allah ya zaɓi mutum kullum sai mu rika auna da wanda ya samu duniya kawai shi ne Allah ya zaɓa har su rika cewa wani ko sallah baya yi wai sai mutane su rika cewa wani baya da problem aiko shi yafi kowa problem wanda bai sallah to haka za su rika faɗi saboda mutane ne ma abin kallon wato an zo ga inda ake kallo su kuma mutane ga su suna kallon abin kusa-kusa samun duniya ba shi bane wani abu in an rubuta ta da kai zaka samu ko kai kirki ko baka kirki ba lahira ce darul muttaqin ne wanda suka ji tsoron Allah suke samun lahira dan haka sai an yi aiki aka nuna mana ita kanta duniyan ma in muna neman ta to kada mu saki jiki ga yadda za a yi shine aka koya mana istikhara in za ka yi wani abu ka nemi zaɓin Allah aka ce ko ka dunkule gaba ɗaya ina tunawa ne saboda mu tuna abin ko ka ce Allahumma khirli waftarli in za ka yi wani abu dan baka san me zai faru ba kana iya kana ganin wani abu asa an tuhibbu an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun zai iya yiwuwa. Ka ga wani abu kaman ba mai kyau bane bai dace da kai ba amma kuma sai ya zama abun na alkhairi ne gare ka wani abun ka so shi ka kwallafa rai baka san sharri bane da za a baka shi da ya halaka ka ma gaba daya to kai kuma baka samu ba sai kai ta bakin ciki kana ganin abun nan ne wannan sai Allah ya kyale mu kawai ba zai damu da mu ba da Allah na damuwa da abun nan ya ansa mana addu'o'in mu duk wanda muka roka a bamu da yanzu ba saura ma taraka alaiha ala zahriha min dabba da yanzu ba sauran wata halitta a doron kasa da kowa ya ko abin da zai kashe shi ya kare gaba da amma muka yi ta roƙon wani abin sai ba kyale mu kawai ce wannan abin ba alkhairi ne da za a ba mu shi yanzu da abin nan ne kuma sannan aka kara jawo mana hankali aka ce shi musulmi lokacin da yake addu'a ko musulma addu'an nan ba ta faduwa ƙasa ɗayan biyu ne ko dai a same ka fi ajiyar amri ka samu da gaugawa ko kuma a ce wannan abun ba abin da ya kamata ka samu ne a nan duniya don haka kai ta nema a hana ka a ba baka ɗin dan an san a lahira ne zai ma amfani ko kuma ta dalilin shi akwai wani sharri da inda ya fado da ya kashe ka sai a yi amfani da wannan a tare ma wannan sharrin ba a yin adda ta faɗi a kasa sai dai wanda yake dama shagalalle bai damu ba amma in ba haka nan ba duk lokacin da mutum ya adda har Allah ya baka dama ka ɗaga hannunka ka ce mai ya rob Allah ya fi ƙarfin ya bari ka sauke hannun nan bai baka komai ba hasha lillah Allah ya fi ƙarfin haka ya fito ko to sai kuma aka koya mana magana istikhara cikakka wadda aka ce ita ce mu yi sallah raka a biyu sannan mu yi ta wanda ya kamata kowa ya je duba wannan domin dai ba yadda za a yi a rayuwa a ce ba wani abu da zai taso ma wata rana in ma abin da zai shafi tafiya ne in ma abin da zai shafi aure in ma abin da zai shafi rayuwarka in ma abin da zai shafi kasuwancinka ko waninsa kai har dasa itaciya jiya sai aka ce mana in zaka dasa ka nemi zabin Allah domin kada ka zo alhaji ayuba ya ce bari ya dasa mangoro a kofar gidan shi ko ya dasa wani abu a kofar gidan shi dan a sha inuwa a sha ya'ya mutane su mai da wurin bayan bayan nan wurin buga karta kaga dan abu yayi amfani kaga bai yi ba tun in zaka dasa itaciya ma ka ce ka nemi zabin Allah ka dasa ko kakka dasa kuma nan ya kamata ka dasa ko ba nan ya kamata ka dasa ba sai ya zaba ma inda zaka dasa inda ya zabo ma inda zaka dasa ta kuma ka dasa ta sai ta amfana za ta yi ma amfani kana kabarinka mutane na amfani da 'ya'yan suna amfani da inuwan suna amfani da abin sai ta samun lada in ma an kai inda Allah ya busar da itaciyan kuma sai kira bayan Allah su zo su sare itacen su je su dafa abinci su cika sabu lada ba shi kenan ba magana ta kare to kasan iyaka da ka samu a daidai wannan lokacin na aka ko itaciya za mu da samu nemi zabin Allah to balle sauran abubuwa wannan kamar maimai ne na abin da muka yi jiya yanzu mun yi maraja ne maraja jiya muka yi saboda haka za mu dora daga inda malam ya tsaya yanzu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون وبرحمته رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء هؤلاء الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون sai magana aka ce tauhidi kala uku ne to sai an yi maganar tauhidi sannan ake maganar waɗannan raka'is aka ce tauhidi kala uku ne akwai tauhidin rububiya wanda wannan tauhidi na rububiya shine a karantar da mutane su san Allah tabaraka wa ta'ala ta dalilin aikace aikacensa ta dalilin aikin da yake yi wanda za a jawo hankali mai wannan aikace aikace mai wannan yayi maku kaza tun daga halittar kawunan mu da abubuwan da yake mana to ya kamata mu gano cewa waɗannan aikace aikace ba banza ake yin su ba kuma mai yin sunan bai yi su haka nan a banza ba ba yadda za a yi abu face akwai dalili an nuna mana an halitta sammai ana yin dare da rana duk wannan dan a jawo hankalinmu ne mu gane ba fa su suke yin kansu ba to mai yin sunan shi ya cancanci abauta mawa shine tauhidul uluhiyya a san wannan an yi wannan an san shi to sai a san yanzu tun da an san shi ta dalilin aikace-aikace an san saman nan da ranar nan da dare da ke zuwa ba yadda za a yi su zo a banza sai a jawo hankalin mu akan cewa mai wannan aikin shi ya cancanci a bauta mawa shi sake cewa shi tauhidul uluhiyya shine ta Allah da ayyukan su bayin da suke yi su gane cewa ba wanda ya cancanci a bauta mawa sai shi bayan nan da zai sa a gano shi cikakken ganowa inda zai yiwu shine mu gan shi da ido a ce abin bautan nan wanda ya sama ya yi ƙasa ya cancanci a bautawa da shi ne sai mu gan shi amma ba zai yi a gan shi ba a duniya kwata-kwata ba ya wa a gan shi a duniya Na haka sai aka sa hijabi aka tare akwai abin bautan nan saboda ga alamomi shi ke yin wannan da zai yiwu da an gan shi da yin an je lahira ganin shi da jin maganan shi shine abin da ya fi komi daɗi a aljanna to amma a nan duniyan kuma bai hukunta a gan shi ba to sai ya bar sunayen shi da sifofin shi ya ce ga sunayen shi nan ga sifofin shi nan duk wanda ke son ya gan shi ya gane shi ganewa irin daidai yadda za a iya fahimta ta nan a bauta mai to ga sunayen shi ga sifofin shi sai ya ce a san sunayen nan a san sifofi ina fata an gane ina ka samu waɗannan an samu aƙida an samu abu daga nan sai a hararo yanzu mai bautan nan sai ya rika yin bauta akan mataki guda uku shine muke ce masa raka'izuddin raka'izuddin dalilin ka gano shi ya halitta ka shi ke saukar da ruwan sama shi ke saukar da kaza shi ya ma kaza shi ke ba da iskan nan mu shi ya mana halittar nan waɗanda ga ta nan muna ta amfani da ita ga idanu ga kunnuwa ga baki ba ma sayan kati kafin mu yi magana ga kafafu babu alignment ba a yi masu gyara muna ta taka su ga haƙoran mutum da muka fara cin abinci muna ta ci da su ba su dakushe ba aka ce sai an wasa ga abubuwa la tu'addu wa la daga nan sai ka ji kana son shi sai a samu alhubbu domin wanda ke ma hidima ko dan adam ne a nan duniya yake kyautata ma sai ka ji kana son shi jubilatil anfusu ila hubbi man yahsunu ilayha an sanya a ɗabi'a rai yakan so mai kyautata masa da mutum yana kyautata ma kai ko ta kalma ce yau akwai wanda magana da shi kawai kana jin daɗi don in kai magana da shi yana sa ka farin ciki kaga wannan zaka so kai magana in ya ce ma zai ma magana har murna kake domin ka san cikin maganganun nan zai magana da zaka ji daɗi yau idan aka ce mutum yana ma magana kullum sai ya ɓata ma rai sai ka ji baka ma son ka haɗu da shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dan uwan shi wanda ya shigo cikin gidan annabi ya ce bai sal'ashir ya ce Allah wadaran da ɗan dangi wannan ɗan dangi bai ba amma kuma annabi ya kyautata mai ya kyautata mai ya tashi tafiya ummul mu'minin ta ce ya zo ka ce bi sal'ashir amma ka ce ta ce dan uwana ne amma dai ina na hadu da shi ba na jin daɗi in ya zo wurina ba na jin daɗi dan in ya zo kafin ya tafi sai ya ɓata mana sai ya muna nama ina fata kun gane to ashe ka kaga kenan mutum yana so a ɗabi'a mai kyautata masa wannan shine zai bada da hubbu so sai ka ji kana son wanda kake bauta mawa to ko a mutuntakan ta yan adam walillahi almasalul ala ina kawa ne dan mu gane wanda ke kyautata ma din nan har ka ji kana son shi to kakan ji tsoron ka saba mai kuma sai ga bai kamata wane ka saba mai ba wata ran in ya nemi wani abu ma a wurin ka, baka bada abun amma saboda shi ne zaka bada in yace kada a yi kana yi amma saboda shi kaka yin yi saboda kada ka saba masa sai ka ji ba ka son ka yi abin da ba zai ji daɗi ba shi ma saboda me kyautata nan da kake tunawa sannan kuma in kyautata ma yake ta babba kana fatan kakka saba mai dan kada kyautata ta tsaya kana fatan kuma ya kara ma nan gaba a ƴan adam ana yin haka yaya in mutum yin haka wurin Allah na haka duk wanda ya rike Allah ya kalli Allah da waɗannan sifofin yana son Allah tabaraka wa ta'ala yana jin tsoron saba masa yana fatan samun abin da ke wurin Allah tabaraka ta'ala wannan su ne aka ce bututun da kowace ibada za ta bi ta ciki kuma in ta bi ta nan ta karbu ya fito ko to shine yasa aka jawo hankalinmu yau a nan wurin dan a nuna mana girman wancan tauhidin nan da ne magana na farko na rububiyan nan a nuna mana girman Allah tabaraka ta'ala ko mu ga aikacen aikacen da yake mana dan mu gane shi ta hanyar rububiyya shine rabu da yake yin waɗannan halittu abin nan ba abubuwa sannan sai mu ji muna son shi da mun so shi sai mu ga ashe ko ya cancanci mu bauta mai bai cancanci mu bauta ma wani wanda ba shi ba shikenan daga nan an samu abin da ake so sai mu zama muna bautar shi muna so muna fata muna jin tsoro in an yaka nan shikenan an samu abin da ake so ya fito ko malam ya karanto cewa kul ara'aytum ku bani labari kaman a ce ku gaya mana ai akhbiruni shine ara'aytum ku bani labari yanzu masu saurare ku bada labari in ja alallahu alaikum wannan alaikumun laila sarmadan ila yawmin kiyama idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya maku dare ya zama tutur shine sarmadan da'iman ya zama kenan haka za a yi ta yi har abada idan Allah ya mai da yanzu dare aka shiga dare daga nan rana bata ƙara fitowa ba daren nan ya wuce kawai aka ci gaba da zama cikin duhu gaba ɗaya ba rana to man ilahun ghairullahi yatikum bi dhiya wane ne abun bauta wanda ba Allah ba da zai zo maku da rana ko akwai amsa wanda za a ce wani Allah ne idan yanzu aka ce dare ya miƙe haka sarmadan ba ranan da za a ce dare ya wuce to wane ne wanda ba Allah ba kuma da zai zo ya kawo rana ta zo afala tasma'un yanzu ba ku jin magana ne jama'a ana gaya maku Allah yana maku gargadi dan ku wa'astu ku gane abubuwa afala tasma'un ba ku jin gargadin da ake maku ko mu muna da wannan kalmar idan kana so ka ja hankalin mutum ka ce baka jin magana ne ko wato baka jin abin da nake gaya ma ai kaga kana jawo hankalin shi ne tambihi ne kake masa wata taqri wata akwai karkatawa kana jawo hankalin sa ya ji magana kana zargin sa akan rashin jin nan da yake yana haifar da matsaloli yanzu so kake ya ji ya fito amsa tambaya ta daya kul ara'aytum Allah ya kara cewa ku bani labari in ja'ala Allahu alaykumul ay an sarmadan idan kuma Allah tabaraka wata'ala ya sanya maku yini shi kuma ya zama da'iman ya zama tutur kullun yini ne rana ake yi ba haske ba dare kuma yadda ai kuna da labari a wasu kasashen akwai waɗanda ake masu rana kwata-kwata ba daren akwai waɗanda ake masu dare ba rana akwai wanda sai a yanka guntu a yi daren ɗan kaɗan a yi rana ƙatsau koyaushe ko kuma a rana ‘yar kaɗan sauran kuma dare ne to akwai inda ku kuma kwata-kwata iri ɗaya ne babu tutur haka suke to in aka yi hakanan waɗanda aka yi masu hakanan kuna ganin su kuma wane ne ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin kiyama aka ce rana kawai za a yi ta yi ba ranar da za a yi abin nan duhu to har zuwa kiyama aka ce man ilahun ghairullahi yatikum bilailin taskununa fihi wane ne abun bauta wanda ba Allah ba tabaraka wa ta'ala wanda zai zo maku da dare wanda za ku natsu ciki ku duba nan da aka ce waja'alna an-nahara waja'alna al-laila libasa وجعلنا النهار nahara ma'asha نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا layla libasan duka waɗannan ka kalle yadda aka hada waɗannan aka kawo gashi nan dare sutura rufin asiri a shige kowa ya shiga gida ba za ka yi mamakin dare ba sai ranar da ka tafi wurin da ka ga mutane na hada-hada ka tafi central market wata rana ka gani ka je ranar jajibiri ka ga central market ka ga yadda take sannan in dare ya yi sha biyu na dare ka biyo wurin ka ga yadda ta koma kuma kowa ya tafi ya shige wani wuri ya kwanta ya yi shuru hada-hadan nan da hayaniyan nan ta kare gaba ɗaya sai ka ga kaman ba nan wurin ne ɗazu mutane suka taru ba in ma ba ka zuwa a wannan kasuwa ranar juma'a ka je masallacin juma'a je kanan masallacin su tambello ka ga yadda in an tada sallar nan za ka ga mutane sun cika da masallacin da waje in an zo sallar la'asar ka zo da wuri ka kalli wurin ka gani kai ka ce ba nan wurin ne ɗazu mutane suka taru ba sun dama kowa ya koma kamar haka duniyan nan za ta kasance in kiyama ta zo an taru an taru an yi cinkoso amma in aka tashi za a koma ta koma tsit ba kowa kowa ya koma ƙasa sannan kuma ranar da za a fito kuma gaba ɗaya kowa zai fito kuma ya tafi ila ardil mahshar cike nan magana ta ƙari haka za a yi wata rana da waɗannan abu za ku tanta su ya fito ko saboda haka in Allah ya sanya waɗannan su ma suka zama sarmadan daren nan ya zama sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun ghairullahi yatikum bilailin taskununa fihi wane ne abun bauta wanda ba Allah ba da zai zo maku da dare wanda za ku natsu a ciki afala tubsirun yanzu ba ku kallo ne kallo na basira ku bude idanun ku fa ku kalli abubuwan ban mamaki wa min rahmatihi ku ji ya jama'a yana daga cikin rahama Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala lakumul layla Allah ya sanya muku dare wannan saboda ku natsu ciki ku kwanta ku yi bacci ku huta wannan hara sannan ya sanya muku kuma yini wannan dare taskunu fihi shi dare saboda ku natsu a ciki ku kwanta ku ji daɗi tunda abin nan shi aka fara faɗi sannan kuma shi kuma yini kuma walitabtagu min fadlihi shi kuma dan ku nemi arziki ku nemi falala Allah tabaraka wa ta'ala wa la'allakum tashkurun ana yi maku haka ne ko za ku gode ku zama masu mutunci ku gane cewa Allah ya maku babban ni'ima cikin dare ka natsu ka kwanta da za ka ɗauko lebura ya zo ya aiki da rana ya aiki da rana ya aiki da rana idan aka kai wani lokaci ka ce mai kara zai ce ma ya gaji ko nawa ka ce za ka bashi zai ce wallahi na gaji da zai kara aikin ma ƙarshen tema mara kyau gobe an zo sai an sake amma idan ya je gida ya kwanta kuma ya bacci sai a zara gajiyan nan da ya yi gaba ɗaya ta rana gobe da safe in ya dawo sai ya dawo gaggau ya ci gaba da aikin nan wane ne ya zo ya zare mai wannan gajiyar ya san sanda aka zara gajiyar abinda kawai ya kwanta ya bacci shi kenan zare mai gajiya kuma dukkan mu haka muke lokacin inda can ba ka gane ba yanzu ka gane domin lokacin da mutum yake matashi karami in ka ji mai gidanku yana cewa ya gaji har mamaki ka ce wai ashe mutum na gajiya amma yanzu ba ma jin gajiya ba ka jin gajiya yanzu gajiyan nan ka gano ana jin ta ashe akwai gajiya to waɗannan abun su za ka rika sawa kana ji in kana auna su kana kallon yadda ka za ka rika na son Allah idan dare yayi da za ka kaddara baka ci abinci ba tun da sata har zuwa yamma abinda kake so yanzu ka samu abinda zaka ci daga nan sai ka ce sai ka samu wurin da zaka kwanta ka ci abincin nan ka ci ka ƙoshi ka sha ruwa kana da yaƙinin idan ka kwanta za a sarrafa ma shi ba complication da ya kai injinan da ke cikin ɗan adam ko jirgin sama bai kai ɗan adam complication mana kayan za a sarrafa kaza a sarrafa kaza a sarrafa kaza amma mutum da ya gama cin nan ya ga dama sai ya hau gado ya kwanta ya san duk abin da ake yin nan za a yi masa har wanda bai sani ba a nika abincin nan a ware wannan ya zama mai amfani a jini a ware wannan ya zama mai amfani ya zama ruwa a ware wannan ya bi kashi ya bi bargo a ware wannan ya bi wuri kaza a ware wannan jijjijiyoyin nan an shirya masu inda za su zo su kwasa su ɗauka su tafi sannan a ware wanda ba shi da bukata ya zama by product shi kuma wannan a sa shi a wani bututun ka tashi da safe ka shiga bayi ka yadda shi duk waye mana wannan aikin kuma nawa muka biya nawa muke biya idan ka tuno wannan sai saka ji kana son mai ma wannan abu wanda ke ma wannan hidiman domin in inji ne ka dauko zai wannan aikin dole sai kana tsaya a wurin in ba haka ba sai ya yi ma shirme sai a dauki wani abun ya sa a wani wuri ko kuma ya kai wani wuri ya tsaya ina gane wannan abun wani lokaci ko da ba ma sai an yi nisa ba wannan photocopying machine din nan yanzu sukan zo wata rana sai su zo in ce a yi photocopying wani abu a raba sai su zo su danna namba su danna namba sai su sa mai sai yayi tai yayi tai yayi tai yayi tai yayi tai yana zubo su wata rana sai ya gama lafiya lau wata rana yana tai yana tai yana tai kawai sai tsayuwar shi sai an leko sai a ga ai yi rabi ya tsaya sai an je an kwakwalo wani wuri an cire wani abu sannan kuma sai ya ci gaba da yi to yanzu da haka ake mana a jiki a kuke gani abin zai yi kaga dole kenan akwai mai kulawa da shi in ba haka ba wata ran zai ce ai ɗari sai tare yayi hamsin kuma yayi tsayuwar shi ya zo ya ɗauko sanda kaga lokacin sai dai magana gyara to mu ko yanzu kana da yaƙinin idan ka ci ka sha ka kwanta bacci ba abin da zai faru duk aikata aikacen nan ka san za a yi masu to nawa muke biya inda da wani inji ake yi da wata rana injin dole ya lalace so nawa ka taba kai kafafunka ka ce yau kafafun nan in ka miƙe ba sa miƙuwa don haka suna son lubricant suna so a sanya masu grease a sa a wani wuri a sa abin nan wannan hannun nan in ka kallai za ka ga kana yin abubuwa da yawa da shi kuma bai taba tsayawa ba aka ce ba mai ka ga dama ka daga shi kai haka in ka ga dama kai haka in ka ga dama kai alama in ka ga dama kai haka in ka ga dama kai ma yaro haka duka kana da duk a hannun nan ake yi in ka ga dama ka dunkule shi in ta ɓaci in kaga ta bacin ka dunkule bai yiwu ba sai ka rike shi sai sai gudu da za a zo a cire hannun ba za ka iya gudu ba faduwa za ka da ka zo ruga sai ka wantsule duk amfanin yana nan kowane ana tayi da shi to sannan ga kuma yinin gaba daya in rana ta yi mutane kowa za ka ga ya fito kowa ya san inda zaya kuma Allah ya shirya mai abin da zai samu wani in kana ganin shi zaune a wurin sana'arsa sai ga kaman ba zai samu komi ba amma Allah ya kaddara masa zai samu komi kaddara yanzu fanal Bita sai ya fita ya kai wannan kayan nashi ya ajiye zaman shi yana nan zaune malam ko a gaban shi ko a wani wuri wani zai taho ya taho ya rusa ma wani sai a ce dole sai an nemi fanal Bita yana zaune sai a nemo shi kawai abincin shi ya zo ya zo ya dauko guduma ya ta tiƙa motar nan ya gyara ta nan ne zai ci abinci shi yau kuma Allah ne ya kawo masa dalilin waɗancan za su haɗe a wani wuri dalilin kuma wani abu shi zai zo ya samu wani abu duk haka za misali kawai na bayan dan a gane da aka abin zai ta jujjuyawa tsuntsu ku duba nan kwanaki nan da muka yi magana aka ce wani bawan Allah daga cikin bayan Allah yana zaune a kofar gidansa ko a cikin gidansa zai ci abinci sai ga wata mage ta leko magen nan da ta leko kawai sai ta matso kusa da shi ta matso kusa da shi ta yi wub da tsokan nama ta ɗauka ba ta tsaya nan ta ci ba ba ta tsaya nan ba sai ce magen nan da ta yi wub da tsokan naman nan akwai dalili sai tashi ya ce bari ya bi ta ya bi ta ya bi ta ya bi ta yana biye da magen nan yana kallon ta sai ya ga ta je kofar wani rami ko kogon wani dutse ita kuma ta yadda naman nan kawai ta juya ta tafi ya tsaya ya laɗe yana kallo sai ya ga wani maciji ne daga cikin ramin nan makaho ne shi bai iya neman abin da zai ci amma Allah ya sa magen nan ta tafi wani wuri ta ɗauko mai nama shi ko maciji ne makaho yana cikin ramin nan sai ya ga kawai ya fito ya ɗau naman nan shi kuma ya koma cikin ramin ya daga yau shi ya daina wahala kawai tunda dai haka Allah yake tsara ma bayinsa yadda za su yi to babu magana shi sa aka ce ka daina sakin Allah kana kama wani wai dan wani abu a ce wai in wani bai dafa ma ba ba za ka zama wani abu ba ƙarya ne ko shi wane ne idan rabanka ne idan ka hau iska ka guje shi to shi kuma zai hau walƙiya ne ya bika kuma Allah sai ma hidima ko ka sani ko baka sani ba muka karanta a nan cewa wani bawan Allah yana bin bakin rafi sai kawai ya ga kwado ba sa shiri shi da kunama amma sai ga kwado ya zo ya ba da bayan shi kunama ta hau kuma sun kama tafiya bisa ruwa ya ce kwado da kunama har a ce yau kwado ya ba da dama kunama ta hau bayan shi kuma ya tafi da ita kan ruwa ko wani abu da Allah yake so ya su haka suke kallon abubuwa sai ya bi gefen rafi yana kallon kwadon nan da ya je can sai gashi ashe wani bawan Allah ne ya ba shagiya ya bugu yana kwanta bakin rafi maciji ya zo ya naɗe shi yana jira ya motsa shi kuma ya sa ya mutu kwaɗan nan ya kai kunaman nan kusa da wannan mai baccin nan ta samu macijin nan ta gasa mai cizo maciji ya tsalle ya kyale wannan wanda ke bacci aka tada shi aka ce mai kaji labarin abin da kai. kuma bayan haka nan kunaman nan ta haukan kwaɗan nan ya maida ta shi kuma yadda ya ɗauko ta ku wannan abin ya tashi ya kalli wannan ba ka bashi labari ya ce to yanzu kenan ba na bin Allah Allah ya yi man haka yaya da ina ma Allah biyayya kun dan gane saboda haka haka ake so mu rika auna muna karanta irin wannan muna kallon yanda Allah tabaaraka wa ta'ala yake mana hidima dare da rana da wadda muka sani a fili da wadda ba mu sani ba kullum ana mana mu daina koke-koke ba ma godewa akan wanda aka yi mana mu yi ba laifi mu gode mu gode sannan mu ce a ƙaro amma mu dinga kuka kaman ba a yi mana ba wannan mummunar ɓanna ce da za shi kauta ilabni adam fa inna ma tashkir rahima ila alladhi la yarhamu duk yayin da ka kai kuka wurin dan adam to ka kai kukan mai rahama ne wurin wanda bai da rahama wa yawma yunadi aka ce ranar kiyama ranar da zamu kira mutane gaba daya fa yaqul Allah ya ce basu aina shuraka iyal ladina kuntum taz'umun ina abokan haɗaka ta waɗanda kuka riya cewa akwai kun ce Allah yana da abokan haɗaka da kuke haɗa shi da su to ina suke ya fito ko wani za'ana amannan min kulle ummatin shahidan sannan kuma mu tsamo daga cikin kowace al'umma mu kira wanda zai shaida a kansu fa ƙulna hatu burhanakum mu ce ku kawo dalili fa alimu ran nan ne ranar da za a titsa mutane wayo ya kare dabara ta kare fa'alimu an haqqa a ran nan ne mutane za su gano ashe gaskiya tana wurin Allah Allah shi ne gaskiya shi ne in ka bi shi baka jin tsoro baka samun damuwa damuwa wa dhalla anhum ma kanu yaftarun duk ƙaryar da mutane suka yanka suka jingina ma Allah suka ce akwai wasu abin bauta ko akwai wasu da suke gani suna da girma yau gaba ɗaya abin nan ya ɓace masu sun koma babu wata dabara babu gudu ba ba wurin tsira ya fito ko waɗannan su ne ayoyi sharhul kalimat sharhin kalmomi qul ara'aytum ku bani labari ay akhbiruni akwai nahar haqqaqa alhamza min ara'aytum da aka sa wannan ara'aytum shi hafs ya tabbatar da wannan hamza wa khaffafa wa khaffaha wannan wa khaffafaha ay ko warshi ya sauƙaƙa abin sai ya ce ara'aytum kawai shi haka ya ce bai ce ara'aytum ba sai ya ce ara'aytum ai fa qallabaha alifun ya mai da ita alifun kawai yace araitum ya nima ma'ana daya tambaya ake yi shin kuna gani ai sarmadan sarmadan da'iman kenan Lailan wahidan muttasilan la yaqubuhu naharun shine dare guda daya kawai ya shuɗe gaba ɗaya kullum dare ba ranan da za a ce yini yazo zo ziya ziya ai bau'un ne ka bau'in nahar Shi ne haske kamar hasken rana yadda muke ganin hasken nan tuntuni kamar irin wannan hasken to idan Allah ya cire dare ya bar wannan wa zai kawo ne ilailin taskunu na fihi Allah ya ba ku dare wanda yake ai namu na fihi kuna namu na kuna bacci fa taskunu jawarihukum sai jawarihukum kai sai gabobin ku su natsu wa tastariha min tawil haya sai ku huta daga wahalar da kuka sha ta rayuwa da rana sai a cire maku wannan gajiyar da daddare da za ka zo da daddare ka gaji da rana da daddare kuma baka yi bacci ba washe gari gajiyar tana nan ko ta tafi ka ji rashin baccin nan ya sa gajiyar sai karuwa ta yi in ba ya sa ma daga nan sai wasu wurin gabobin su fara ciwo kai ya fara ciwo ido ya fara ciwo ka ji kwakwalwa na burkutawa ka ji jikinka ko ina ba ka jin daɗi saboda baccin nan da ba a yi aka cire wannan gajiyar a cikin baccin ba gajiyar tana nan ba ta tafi ba ashe da baccin ake tafiyar da ita yaya ake a tafiyar da ita wallahu alam Allah shi ya sayar da yake abin shi wala'allakum tashkurun sannan ba abin nan ne wasu sana maganan kalma wata sai ta ce kuma kalman da kyau idan ta zo wani lokaci aka ce kai sai ta ce kai kowa ya je kwanta dare mahuta bawa dare mahuta bawa kowa ya je kwanta dare mahuta bawa bawa in ya dare yayi ya je ya kwanta nan zai ji ya huta shi yasa lokacin da zaka kwanta aka ce ka ambaci sunan Allah bayan ka tashi kuma ka ambaci sunan Allah ka gode masa da ya ma wannan babban ni'ima ka kwanta kuma ka tashi baka zama cikin matattu ba ya fito ko da haka wala'allakum tashkurun ai kai tashkuru rabbakum saboda ku gode ma ubangijinku wata ala bi ta'atihi ku yi masa ɗa'a ku yi masa biyayya shine godiyan kasalati kuma yin sal'a na tsallake ai litaskunu fihi ko na bata ma gaba daya litaskunu fihi ai fil layl wa min fadlihi kuma ku nemi falalan Allah ai tatlubur rizqa min fadlillah ku nemi arziki daga falala Allah fin nahar da yini da rana wala'allakum tashkurun ko za ku gode ai kai tashkuru rabbakum bi ta'atihi saboda ku gode ma ubangijin ku tai masa da kasalati was-siyami was-sadaqa kaman yin sallah da yin azumi da yin sadaka dan haka wanda bai sallah bai gode ma Allah ba wanda bai azumi bai gode ma Allah ba wanda bai yin sadaka bai gode ma Allah ba a cikin ayyukan da ake yi na gode ma Allah akwai da'a badaniya maliya akwai da'a maliya akwai da'a da zaka yi wadda take da zuciyarka da abun nan zaka yi da jiki zaka yi badaniya kenan akwai da'a maliya akwai wadda zaka yi da dukiya akwai ma da'a kalbiya wadda zaka rika ji a zuciyarka akwai a'malul qulub wanda yake a cikin zuciyarka kake yin su kaman wancan hubbun da muka ce a zuciyarka ne zaka ji kana son Allah kaga da'a ce a zuciyarka ne zaka ji kana jin tsoron Allah kaga da'a ce a zuciyarka ne zaka ji kana fatan samun abin da ke wurin Allah da'a ce in kai tawakkali in kai hakuri in kai kunya in kai kawaici in kai karamci in kai su duka waɗannan a'malul qulub a zuciya suke kuma mutum yana yin su kuma yana jin daɗi yana gode ma Allah da waɗannan dole sai mutum yayi waɗannan duka to in yi haka nan yayi abin da aka sa sabanin waɗannan mutum ya zama mai butulci akan neman Allah tabaraka wa ta'ala wa min kulli ummatin shahidan haka dan muka fitar ma kowace al'umma da wanda zai shaida ai ahdarna min kulli ummatin man yashhadu alaiha za mu zo ma kowace al'umma da wanda zai shaida a kanta wa huwa nabiyuha alaihi salam shine annabin kowace al'umma za a zo da shi da aka aike ka ku duba lokacin da aka yi magana za ka ce da abun nan ba wala wannan ba wannan abin nan aka ce za a tambayi mutane wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin Allah ha sai da ya rantsuwa ya ce wallahi ranan kiyama sai mun tambayi wanda aka aika masu da sako ba aiko sakon bane a tambaye su farko wala nas'alanna al-mursalin kuma su manzannin sai mun tambaye su cewa sakon da aka gaya maku ba ku isar bane ce Allah mun isar da sako ba mutanen nan 'yan tawaye ne mun gaya masu ga gaskiya ba su bi ba suka zaɓi rayuwar duniya suka bar rayuwar lahira saboda haka sun mu mun isar da sako mun gama namu fa qulna hatu burhanakum za mu ce ku kawo hujjojinku yi hujajikum ku kawo hujjojinku ala hati shirki akan ingancin wannan shirkan allazi anzartukum anzaratkum rusuluna bahu. wanda manzannin mu sun maku gargadi game da sakamakonsa mara kyau inda an yi shirka to sakamakon nan baya da kyau sai dai mutum ya tuba wa ma qabiltumun nadhara sai gashi an maku gargadi, amma ba ku an shi gargadin nan ba walal bishara da suka ce in kun yi imani kun yi aiki na kware, kuma za ku samu aljanna ku shiga gici ku ji daɗi shi ma ba ku an shi wannan bisharan ba kuka yi watsi da abin da suka gaya muku na wajen gargadi kar ku yi ba ku ji ba na wajen bishara ku aikata don ku tsira kuma ba ku ji ba to yau ga sakamako nan mai muni in kuna da mafita yau sai ku nemo fa'alimu a nan ne mutane za su gano cewa annal haqqa lillah gaskiya ta Allah ce yau ba mafita dole sai dai a sallama ma Allah ai ta bayyana lahum a nan ne za su gano cewa annal ibadata wa dinul haqq lillah wato bauta da addini na gaskiya na Allah ne kawai duk wanda ya riƙe wani Allah ran nan ya shiga uku lalisuwa ku baya yi wa aima wani baya yi wa abota ma Allah sun gano gaskiya al'amar ya wurin Allah take wa dalla anhum ma kanu yaftarun a lokacin nan duk wani abu da suke kirkira na ƙarya zai bace masu kuma su nemi abun su ga babu ay ghaba anhum ma kanu yukadzibunahu ay wannan duk min al-aqwal ma kanu yakzibunahu duk abin da suke yi na ƙarya ya bace masu min al-aqwalil batila na maganganu waɗanda suke batattu allati kanu ayaruduna biha ala rusuli alaihi musallam wanda akan wannan ne an gaya masa an ce su bi manzanni sai su rike ma manzanni magana suna cewa su ba su yadda da abin da suka zo da shi ba su abin da suka sani gashi nan to yau gaba ɗaya wannan abin zai bace wannan abin da suke sa suka yi an san maganganun annabawa yau su da kansu za su yi watsi da shi don su san ba abin da zai masu Allah ka tsare mu daga irin wannan mummunan hali da tsarki sunayenka Allah kada ka samu shiga cikin wannan hali na nadama a lokacin da nadaman nan ba ta da amfani waɗannan sune ne ma'anan ayoyi kamar yadda Allah ran ya karanta ko sharhul kalimat ga ma'anan ayoyi nan za su zo kamar yadda malam ya mana bayani Allah saka masa da alkhairi yace ma'anar ayat ma zala siyaqul karim har yanzu jerin magana mai karamci bai gushe ba bi taqririr tauhid wajen tabbatar da aka ta Allah mun ga muku a tauhid huwa asasul ibada huwa asasul din duk wata bauta da mutum zai yi sai akwai tauhidi a ciki in kau ba tauhidi mutum zai aikin banza mutum ya shekara 60 ko 70 yana bauta Allah tabaraka wataala amma idan babu aqida yayi aikin banza saboda haka tauhidi shine babba wai ibtalu tamdidi da kuma bata maganan a ɗaukar mu Allah kishiya Allah baya daukar kishiya baya yiwa abauta ma Allah hada shi da wani sannan mutum ya tunanin za a je lahira ya shi sakamako abadan wannan ba zai yi ba wa huwa halu an dadin lillah wannan shine kuma halin wa huwa haulu an dadin lillah shine juya wasu kishiyoyi a jingina su zuwa ga Allah kuma babban abin mamaki din makhluqatihi daga cikin halittarsa shi ya halitta ya halitta dan adam yayi wasu halittu kuma yan adam din sai su zo cikin su su dauki wasu abu kuma su hada da Allah wannan shine muntahal hamaqa فقال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ناك الله تبارك وتعالى يتم النبي عليه عبد الصلاة والتسليم قل لهؤلاء المشركين كجاء مؤدنا المشركين الذين جعلوا لله عندادا وان سكسن يا ما الله كيشيوي wanda kuma wa huwa khaliquhum bayan ko Allah shine ya halitta su wa raziquhum shike ciyar da su ya sha'ar da su mudabbiru amri hayatihim shi tsara al'amarin rayuwarsu gaba daya komi da suke yi Allah shi ke ɗaukar da ne su shi tsara musu al'amarin rayuwarsu amma suka koma suka ajiye shi suka ɗauki wasu waɗanda ba sa iya amfanar da su komi ba sa iya cutar da su ka jawo hankalin waɗannan mutane ya rasulara ka gaya musu sun yi babban kuskure ka ce masu ara ku bani labari ai akhbiruni ku bani labari in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan idan Allah Ta baraka wa ta'ala ya sanya maku dare ya zama sarmadan har abada haka ai da'iman laylan wahidan muttasilan laya yaqubuhu an ya zama dare guda ɗaya ko da yaushe daren ne kawai yana ta tafiya babu wani abu na yini da ya biyo baya babu shi ko kaɗan. ila yawmil qiyamati zuwa ranar kiyama akhbiruni hal hunaka ilahun ghayru ce ya'tikum bi akwai wani abun bauta wanda ba Allah ba da zai zo muku da yini ka bi ya'in nahar kamar irin hasken rana da ake gani wal jawabu la sa ita ce ba kowa sai Allah wa idan to in ko haka ne kun yadda fa kaifa tashriku tushriku na bihi asnaman me yasa kuka dauko gumaka kuna hadawa da shi kuna bauta masa har in kun yadda shike da wannan afala tasma'un jama'a ba kwa ji ne abinda ake gaya maku afala tasma'un ma yuqalu lakum shin ba kwa jin abinda ake gaya maku ne ana gargadi da ana gaya maku ku daidai ku bi abin da ya cancanta ba kwa jin fada da ake gaya maku ne akwai nahar a baya sarmadan ai da'iman ai fi sarfatin ai wannan qala sarfatu bin al-abd wani daga cikin mawaka da larabci suna cewa la amruka ma amri alayya bi ghammatin nahari la layli alayya bi sarmadi yace la amruka ina rantsuwa da rayuwarka ina nuna ma Ba amri alayya bi gummatin ni al'amari na ba abin damuwa bane wanda ko yaushe ina cikin bakin ciki ba zan yadda ba al'amari na ya kasance ko yaushe kawai ina cikin damuwa na hari a ayini na damuwa wala laili cikin dare na to ni kan ba zai zama alayya sarmadan a ce ko da yaushe ina cikin bakin ciki ba ni ba zan yarda da wannan ba yana gaya ma wani cewa shi ba zai yarda ko da yaushe yana cikin bakin ciki al'amarin ya zama cikin damuwa da dare da rana ya zama kullum cikin bakin ciki yake abinda muke nema shine sarmadin cewa har abada tutur a ce ina cikin damuwa ya ce shi ba zai yarda da wannan ba can ma ƙasa akwai na hannu ɗaya ko aka ce ahi bin harin tabbas fihi wane ne zai zo maku da yini wanda za ku rika gani a ciki fim fihi ma'aishukum wanda a cikin rayuwa take za ku kalli yadda za ku rayu wa yasluhu fihi simharikum wa nabatakum kuma sannan wannan yinin da kuke gani ai hasken ranan nan ya zo inda ba hasken rana ƴaƴan itatuwa ko nuna ba za su rike ba za su fito balle su na ba amfanin da za a samu na gona yayi kyau ko wani abu wannan ranan da take fitowa tana haska su a nan ne suke samun abubuwa duk wanda ya makaranta ya agri styles ya san photosynthesis da aka yi magana aka ce ga yadda ake samu masu samu waɗannan abubuwan ne in babu nan ba sa ba yadda za a yi masu kyau a lokacin da muke makaranta har malaman gwada mana suke musamman lokacin da ake karanta wanda ma suka girma sun fi sanin haka za a zo in ana so a koya ma wannan abun ka gane amfanin su a ce ka ɗauki wake ka sa gwangwani ka je da shi gida ka shuka ko wanda suka yi boarding school a ce ka ɗauki gwangwanin wake ɗaya ka sa a ƙarƙashin ka ɗaya kuma ka aje a rana don ka ga bambancin mai zai faru kuma kowa ya haka nan ya sani zai rubuta abin da ya faru idan malamin ya tambaye shi ya gaya masa ya ce ga abin da ya gano ko ba haka bane yanzu ne makarantar ta zama kayan ƙari da ta kuɗin da ta ban zan ma duk kusan irinsu su ɗaya yanzu ko su can ɗin ba sa yin wani abu su dai an sha kuɗin makaranta kawai lokaci ya yi su matsa ma da tek cewa kuɗin makaranta yi amma da kai za ka shiga ajin ka zanna ka ga yadda ake karatun sai ka ga bambanci da yadda aka yi ma kamar sama da ƙasa ko ba ka bane to ana ce masu dai private schools ne amma su din kansu yanzu abin komi ma ya riga da barbari ya lalace koyarwar da ake ba wani abin kirki ba ne illa ya ka kawai dai ayi abin da ya samu in an ce mutum ya rasa uwa sai ya dauki uwan murhu ma ya rike ce uwar shi ce ya fito ko to da aka wannan shine abin da ake magana nan dan haka kowa ya lura da waɗannan abubuwa aka ce wannan shine ayi wannan wa kullahum lahum kace masu aidan ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya muku yini shi kuma ya zama haka da'iman ay muttasilan wancan dare ne wannan biya aka sa muku shi ay la yakhlufuhu ay laylum dare baya zuwa abadan ila yawmin qiyamah ila ilan karabi hadal kauni har zuwa lokacin da wannan duniya za ta kare wanci hayi hadil haya wannan rayuwa ta kare wa qiyamin nasi li rabbi li rabbihim ainihin kuburihim har zuwa lokacin da mutane za su tashi daga kabarin su zuwa wurin ubangijinsu su shine yawmul qiyama ai dukka gaba daya ila yawmul qiyama ai shine man ilahun ghairullah ai ayyu ilahun ghairullah wani abun bauta ne wanda ba Allah ba ya atikum bilailin taskununa fihi wanda zai zo muku da dare wanda kuke za ku natsu a ciki ai fataqluduna ai ai fataqluduna ko ila ila rahati bin nawm sai ku koma ku dawoma kowai kuna nan kuna zuwa ku je ku zauna ku huta kuna bacci wasukun wa al harakati fihi da rashin motsi a ciki gaba ɗaya haka za ku zauna in aka mun muku wannan da sai ku yi ta bacci har abada ba wanda zai motsa amma Allah da ikonsa sai ku yi baccin lokaci yayi sai ku tashi ya a kiran sallah ko ai wani abu a kowa ya tashi wa idza qultum la ahad yati ku yatina bilayl naskunu fi idan kuka kuskura kuka ce ba wani wanda yake zo mana da dare da muke natsuwa a ciki idan fa lakum la tubsiruna hadhihi al-aya me yasa ba za ku kalli waɗannan ayoyin ba idan kun kalli wannan kun dura ka lura mana wala tasma'una ba ku aji ma tahmiluhu min al-adillati abinda waɗannan ayoyi suke dauke da shi na hujjoji wal hujjaj qawati da hujjoji wanda babu shakka an gaya mana alqadiya wanda an hukunta bi annahu la ilaha cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wala ma'budu bi haqqin siwa babu wani abun bautawa da gaskiya in ba Allah ba tabaaraka wa ta'ala wa qawluhu ta'ala wa min rahmatihi yana daga cikin rahmar Allah tabaaraka wa ta'ala ja'ala al-layla layla wan-nahar Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya muku dare da yini akwai nahar nan ba na biyu fihi tasrihun a cikin wannan aya akwai bayani a fili bi annal laila mimma yahsulu fihi min sukunin wa rahatin lil abdani wal uquli min al hammi wat tafkir wannan ya zo a fili kenan yana bayani bi annal laila bima yahsulu fihi dare da abin da yake faruwa cikin min sukunin na a samu natsuwa wa raha da hutu lil abdani ga jiki wal uquli anan ne ake samun hutun jiki a samu hutun kwakwalwa in kwakwalwa ka kai karatu ko kai da kai karatu kai karatu ka ji ba ta ganewa abinda zaka ce kawai ko ka aje littafin da kanka ko ya aje kai shi ma da kanshi sai ka ji littafin ya sulle kawai ya faɗo. daga nan sai ka ce babu ce tsaron na haka ce mana ma yana daga cikin adabu na rike qur'ani idan kana rike da shi ka ji ka fara bacci to ka rufe ka aje ka bar shakanan domin kada ka juya ma'anoni ko kuma yana hannun ka ya sulle ma ya faɗo, ko kuma kai kana karanta ka rika bata ma'anoni ka ɗauko cikin waccan ayan ka hada da cikin wannan ayan kaga abu ya lalace in aka kai nan rufe shi ka aje Allah ya albarka cikin abin da aka samu kada ka matsa ma kanka kana ja yana ja ta yadda za ka riƙa ɓata ma'anonin watakila ka shiga daga cikin wata ayan kai wata in kana gani ne in kuma ka gani ka juya ka ɓata abin da za ka bata baka ma sani ba da ba gani ma kake balle ka gane kai hadda kake in ka ga bacci ya kai inda ya kai babu to ka aje shi ka kyale shi yana daga cikin ladabi ka kyale shi a wannan lokacin don kada kai taba na ciki ya fito ko to in kai haka nan kana yin wannan duk da wannan ka yi cikin dare ka kwanta ka huta to tunaninka zai dawo himmanka za ta dawo wannan nahar mimma yusalu fihi shi ko yini ana samu abubuwa cikin min amalin wani shadin lil kasab mutum zai zo ya aiki kuma yaje yana jin nishadi yanzu zai iya zuwa wajen sana'a sai koma bayan da ya gaji wa tasilur rizqi da wannan samun arzikin kuma kowa ya fita wurin sana'ansa kana wurin sana'an nan Allah ya kaddara zaka samu sai kaga Allah ya kawo abin da zaka sa aljihu sai gida wannan dukkan shi arziki ne da Allah wata ala da yake ba bayansa wa tahsilur rizqi ni'matullah wannan ni'ima ce ta Allah alal ibadi iftadatha rahmatuhu wanda rahma Allah ta hukunta bihim wa lahul hamdu wa lahul minna Allah ya cancanci mu gode masa Allah shine mai kyauta da ƙari Allah shine mai kyauta da baiwa yayi ma bayinsa kyaututtuka masu yawa kuma bai bari ba yana karawa yana maimaitawa musan Allah da wannan sifa ko mu gode mai da wannan sifa wannan zai sa ya karo mana don muka gode wala in la'azidan na azidannakum Allah da kanshi har rantsuwa ya wallahi in dai kuka gode shi kuma Allah ya rantse cewa na azidannakum zan kara muku wala in kafartum in ko kuka kafirce ga wannan neman ina azabi la shadid azaba ta mai tsanani ce saboda haka kufurun ni'ima mummunan kufurun ne a ce mutum bai gode ma Allah ba kan waɗannan nemomi kuma abin mamaki mutum zai iya zama wajen wani dan adam ya ɗauki minti jira ma kaɗai in aka ce ma shi kake nema kuma kana jiran shi sai ka iya jiran shi awa uku kana jira kullum kana jira amma ka je kuma ya zo ka je ka zauna wurin shi ka ɗauki lokaci mai tsawo kuma kana ta kai kuka wurin shi karshen ta ka gama baka samu ba amma baka iya yin minti goma sha biyar kuma a cikin masallaci inda an buɗe ma kofa ne ka kai kukan ka kai kuka wurin inda za a ji za a amsa za a yi ma ba ka iya yin minti goma sha biyar a wurin ka je wajen wani ka ci awoyi uku ko ba ka ma samo ba ka ci minti talatin kana zuba kuka a wurin shi kuma ba ka samo komai ba to ga yadda ya kamata ka zauna ka kai kuka sai ka yin wannan ka canza wuri sau da aka wannan shine abin nan ba mun taba zama da wani aboki na. ni da su malam abubakar muka zauna da shi a rusaifa a abin nan ba sai yake cewa shi yana da wata kaka shi kakar shi addu'a da take mai kullum sai ta ce Allah ya saka da ka jira wani ya ce bai gane abun ba sai da ya girma ya gano ashe adda nan da take mashi babba abu ce ce Allah ya saka da ka jira wani sai dai Allah kawai amma ka ka jira wani ya zama na yau kana da bukata sai ka jira wani ka je ka zauna wurin shi kayi kuka kayi kuka kayi kuka sannan ya baka ka zo ka biya bukatar na Allah saka da ka jira wani kun gane ma'ana abu to ya ka gani ko ɗanka ne kada kai fata Allah ya saka jira shi kayi mai ɗawainiya kayi mai ɗawainiya ya girma ya kama gaban shi kai mai addu'a Allah ya sa mai albarka radda ya ɗauko wani abu ya kawo yana son albarka ka amsa radda bai kawo ba Allah ya rufa ma asiri kana da abin da zaka ci kana da abin da zaka sha baka daga waya ka ce mai kare sai yadda zaka yi wallahi ka roki Allah ya baka wannan a irin wannan zamanin in ba sa'a kai ba yau kace kana da dan da duk abin da zaka yi sai ka kira ka ce yayi ma wallahi ba ya saba wata rana kin dauka waya ka zai yi ko ya ce tana caji ko ya ce ba network ko ya ce babu wani abu ko kuma kullum ka kira shi kafin ya ma ya ma faɗa a cikin abokan shi ce shi ba kullum kawai sai tafi har yanzu dai mutum bai girma ba ko da yaushe za a kira buga waya a ce kana ina kuma da ya ce kana ina ne to so yake a zo a bashi kuɗi ni dai na yi mai duk iya abin da zan mai amma har yanzu shi bai godiya jiya nan sai da na bashi kaza jiya nan sai ya ta faɗi ma abokan shi ko matar shi abinda ma ya fi muni haka daga nan matan kawai ko sallama ka zo kai in ka zo gidan kai sallama ce tsohon banza ya zo kenan kai fa kai hoshi ku auna wanda bai ji tausanka ba bayan ka mutu kullum fa sai kun ji maganan cewa mutum ya mutu ya bar ma dukiyar da yawa ƴaƴan shi su biya mai bashi ma sun wannan ne zai ji tausanka ya baka yau ya baka gobe ya baka jibi wallahi in ba sa'a kai ba ban ce duka ƴaƴa sun lalace ba akwai na kirki wanda kafin ma ka tambaya sun yi amma yau aka ce kullun sai ka tashi ka kira ɗanka ka ce so ma kaza ya kawo ma kaza ya ma kaza wallahi irin waɗannan 'ya'yan na wannan zamani in baka yi sa'a ba ko wallahi sai ka sha mamaki ina iya kin daukan wayan wata rana ko kuma ya ce shi ma bai da shi yau ce shi ma yau babu kuma duk wanda ka ji ka mai magana ya ce shi ma yau babu ba ta yana tunani ya yi ma jiya bane shi yasa ya ce shi ma yau babu ai ɗanka in ya ce ma shi ma yau ni ma yau babu ai yana gaya ma mutane jiya ya yi ma da aka gani shi na koya maku adda ban san ko kuna rikewa ba ni ma karanta nake a littafin bayan Allah kuma na gani sun karanta sun gama rayuwarsu lafiya lau bawan Allah zai ce Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa ahbithu wa in kana fil ardi fa azhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qariban fa yassirhu wa in kana qalilan fa kaththirhu thumma barik li fihi ko kuma Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azab al-qabri la ilaha illa anta ka tattara ko ina kana tattarewa saboda ka samu rufin asiri Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala'i wa darki ash-shaqa'i wa su'i al-qada'i wa shamatati al-a'da shikenan ka rufa ka samu ka samu rufin ba abin da ya kai yau mutum ya samu rufin asirin duniya da lahira ka rayu cikin mutunci amma ka koma yau ka ce komi ana abin nan ba wallahi in sa'a ba shi yasa ma annabi ya roki Allah Allah kada ya kai shi tsufan da zai ta gayyara ta yadda ba zai iya yin komi ba ba zai iya samun komi ba zai iya fahimtar komi ba alharam wanda aka kowa ya ta'adda yana kana roƙon Allah Ta ba ca muke ai masu addu'a ya'yan Allah ya masu albarka Allah ya masu albarka amma ka roƙi Allah ya baka wadata ka ka mutu da yar wadatar ka wanda cin ka da shan ka da sutura ka bai gagare ka ba kana yin abunka da kanka in ka sai ka yi in ka da yan kuɗin wallahi idan ka samu rufin asirin nan ko da yake ko ban rantse ba amma dai littakid idan ka tsufa kana da ɗan abunka za ka ga tsufa wanda ya kai tsufan ya gani idan mutum ya kai wani tsufa kowa kyale shi yake a cikin ɗaki ko abokin hira sai ka rasa wani sai dai koma ya rika buɗe rediyo shi ne abokin hira shi wanda Allah ya taimake shi ya maka shi tarbiyya da karatun Qur'ani sai kullun ya jawo Qur'anin sai yana ta karanta ko ya jawo littattafan sa yana cikin su ma wani ma ina ruwan shi sai koma cikin ɗakin kawai duk ya zuzuba littattafan shi ko ina duk inda ya sa hannu sai ya tsako littafin shi wani lokacin zai ga ya kafa gilas yana dariya yana Allah sarki Allahu akbar hanna tana da malam wane na tana da malam wane lokacin da makaranta littafin nan sai ta hararo har maganan da wani malam wane yayi a ranar wallahi sai ya tuno sai tunowa sai kaga yana jin ana ɗebe mai kewa don haka wai maganin hankalin shi ta tashi bai samun wata natsuwa ya samu abokan hira to in kai sa'a kana da ɗan kwabanka a lokacin halle kowa za a riƙa baba kana da sako za ka yi aike an san da kuɗinka amma in an sa za ka yi za su zo a ce za ka yi aike su ɗibi kuɗin su sama a tambaye ka ba za su yi haka ba sai ka rika tambaye ka baba kana da aike ya'ya mata in suka shigo cikin gida kana nan in ba sa'a ba ba sa shiga ɗakin kama su gaishe ka sai su wuce ɗakin mamansu su sauke kayan su a can su gama komi sai sun ci abinci sun sha ruwa sun gama komi sai su ce ba fa ce ina nawa ɗaki talika ta ce baba sannu a wance ce ina wani lafiya lau lafiya lau mun zo ne dama mu gaishe ku baba kuna lafiya dai ko ta ce to to na muku lafiya ta koma can ɗakin ta ci gaba da labarin su bakka nan kai ya take ya ake ya ake nan babu saboda baka da kokobo man kana da dan wani abu shigowa ɗakin har za ta zauna sai tana da magana menene maganan ta kafet din dakin ta ya lalace gadan ta ya rushe fridge ya mutu an gyara so uku mai gyara ya lalace yanzu mai kike so inda hali baba sai man sabo in ta ga ka karkata nan ka ɗebo gobe ta zo ta wuce ta maganin yan duniya sai yan duniya baya da za a <laughs> bai gane wannan ba kuma sai ka tsoho wallahi sai ka dinga rusa kuka gawa ba abin da su ma nan sai tsohon nan ya dame mu kullum zai ta kuka wai zai sai a zo a hira da shi to wace hira za a yi da kai duk hirar da za su kai ba irin da kake so ba an wuce zamanin ka yanzu hirar da suke jin daɗi ba irin wadda kake jin daɗi ba ce kai ta da aka kowa ya san yadda zai yi kada ka zo in ko ka yi bauta Allah ba za ka wulakanta ba sannan kuma Allah zai rufa ma asiri ka mutu cikin karamcinka cikin mutuncinka ana ana ana ana ka ma ana tunanin oh ana tunawa da kai kai abin da ake so ya dan fito to kowa ya daure rike yin adda adda suna da gayatu ahammiya yanzu ne fa zaka shirya ma ba sai ranan da ta'arraf ila Allah fi ka nemi sanin Allah sadda kake cikin walwala ya arifka fi shidda shi ko zai san ka sadda ka shiga tsanani kakka bari sai abun ya fado ka ce yanzu kuma kake neman kai addu'a sha yanzu magani yanzu yanzu ka fare makan ka shirin shekara talatin arba'in nan gaba kai taimat wannan lokacin addu'a ta yanzu wadda wadda ka baya sauran abin da kake tunanin watakila amurin mumkin ka kai a wannan shekaru to tun yanzu ne za ka yi ta addu'an gyaran wannan lokacin ba sai lokacin ya zo ba ya fito shi ne na harna nawa muka karanta na harna na biyu ko shi ne wannan saboda haka wannan a kai na ma rasa inda nake lil kasbi wa tahsilir rizq ni'matan lil awannan ba alal ibad iktadadha rahmatuhu ay bihim wa lahu alhamdu wal minna to sai mu koma san nabi da kai wannan id laysa wajiban alaihi ai wannan da aka ce ja'ala lakumul layla wan nahar Allah shine ya sanya muku wannan daga rahamarsa to ba wajibi bane Allah sai yayi haka rahamarsa ce ta sa yake mana wannan abun dalika wa inna ma fadlun minhu wa rahma wannan falala ce ta Allah da rahamansa wallailu na fihi dare shi kuna shiga ciki ku tsu wannan har ta na shi ko yini kuna motsawa fatabtaguna rizqakum min fadlillahi ku je ku nemi arzikin ku daga falala Allah wa bidhalika tahayyauna ayal shukri dan haka nan kuke shiryawa godiya ku yi godiya ake ce maku ku yi godiya ku shirya ku gode idza akaltum aw sharabtum idan kuka ci abinci ko kuka sha aw ko kuka hau abin hawa aw nazaltum ko kuka sauka qultum alhamdulillah sai ku ce alhamdulillah walhamdulillah ra'su shukri cewa alhamdulillah ko shine kololuwan godiya kama annal layla wan nahara zarfun lil ibadati allati hiya shukru kaman yanda shi ma dare da rana wani lokaci ne da a ciki aka ware maku lokutan da za ku riƙa yin bauta wanda shi ne godiya wal ibadatu la tuqtau illa fil layli wan nahar ibadoji ba a yanke su a yi su sai cikin dare ko cikin rana fasiyamu fin nahar dan haka ana yin azumi da yini ne da rana wal qiyamu bil layl sannan bayan haka nan tsayuwa da daddare kuma a tashi da daddare ko raka'a biyu ne shi yasa na gaya muku yana da gayatu ahammiya a rayuwar mutum a ce yana tashi ya sallah da daddare ko da sallar nan raka'a biyu ce karanci ko kai ko wuturi ne guda daya wasalatu wasadaqatu fihima amma sallah da sadakoki su ko ana so ayi da daddare ana so kuma ayi da rana wa qauluhu ta'ala magana Allah tabaaraka wa ta'ala da yake cewa wa naza'na a wa qauluhu ta'ala wa yawma yunadihim ay udhkur ya rasulana ka ambata musu ya manzon mu lahum tanbihan wa ta'liman wannan dan ka jawo hankalinsu ne kuma ka karantar da su ka gaya masu yau mai rabu rabbu bara ko ta'ala ranar da ubangiji ta bara ko ta'ala zai kira mutane fa Kolo. lahum ce masu aina shuraka kuntun ta zomo" ina abokan haɗaka ta waɗanda kuka riya cewa ina da su kuka haɗa ni da su ai ka gaya masu ai annahum shuraka'i shuraka'ul li cewa su abokan bauta ne kuka haɗa ni da su fa abattumuhum ya kai ga har kuka bauta masu wa hal yurja an yajibu an ana fatan su amsa waɗannan la la shine na wane su ba za su ansa ba wa inna ma hadha su'al wani nazairuhu irin wannan tambayar da abin da ya kama da shi huwa su'alu tabkitun wa ta'nibun wata tawbih wannan shi tambaya ne wanda za a shiruntar da mutum kuma ana zarginsa ana nuna masa rashin kyautawa sa yayi ba daidai ba yayi kuskure na kure mutum a kifar da shi akan fuskar shi wa huwa minal min al nafsi wannan wani nau'i ne da za a yi mutum na azabtar da shi a cikin rai ya ji raɗaɗi a cikin rannan nan alladhi huwa ashaddu min al'adab jismi wanda shi yafi tsanani akan azaba irin wanda za a ce ta jiki wa qawluhu ta'ala wa naza'na min kulli ummatin shahidan haka nan muka zo kowace al'umma haka muka ciro muka waro wanda zai masa shaida a ciki ai wadhkur lahum hadha al-mawqif min mawaqif al-qiyamah as-su'bah ka gaya masu irin wannan matsayi daga cikin matsayin kiyama mai wahalan nan wanda za a gaya masu a lokacin akwai na har kafin nan namba na uku Wai da hadal mawqif an maimaita wannan matsayi marratan ukura aka ƙara cewa a yau maɗin aka jawo hankali don a nuna mana wannan an yi haka ne wannan maimaitawa. yuzakkar fihi halal yuzkar fihi halal lam tuzkar fil awwal dan a ambaci wani halin da ba ambata na farko ba shine abin da yasa wahiya ishadul anbiya ala ummamihim shine lokacin da za a nemi annabawa su zo su masu su shaida ga kan al'ummominsu. Wafiha wa fi hadha taqrirun muhammadiyya kuma a wannan akwai tabbatar da annabtakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idh aya ka ayati domin wannan ayan tayi kama da waccan aya da aka ce waje ina bika ala haula shahida kai ma za mu zo da kai a kan wannan al'umma kanai musu kana musu shaida sau saboda haka wannan ya tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle shi ma gashi dan zai shaida kamar yadda sauran annabawa za su yi shaida ashe kamar yadda sauran annabawa suke annabawa manzanni za su yi shaida shi ma haka yake annabi ne manzon Allah ne shi ma za a so yi shaida ya fito ko da aka wannan ke nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai za a zo da wannan mawqif as-sa'd wa naza'na ai ahdarna min kulli ummati shahidan kowace al'umma wanda zai masu shaida ya shahadu alaiha wa huwa nabiyuha shine annabinsu wa yashhadu ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi yazo ya bada shaida annahu ballagha wa nasaha wa andara cewa lalle ya isar da sako ya faɗi gaskiya yayi nasiha kuma yayi gargadi wa yuqalu lahum su kuma ce masu hatu burhanakum ku kawo hujjojinku da kuka yi dalili da su ala sihhati ma kuntum ta'buduna wa tad'una akan abinda kuka koma kuka ce kuna bauta mawa wa tad'una kuna kira shi kun bauta mai kun kira shi ku kawo dalilai qala ta'ala fa alimu anna al-haqqa lillah a lokacin nan mutane za su gano gaskiya ta Allah ce Allah shi cancanci bauta mawa da gaskiya ai ta bayyana lahum a lokacin ne zai komi zai bayyana anna al-haqqa lillah wato gaskiya ta Allah ce tabaraka wa ta'ala ai anna ad-din lillah addini na gaskiya na Allah ne fa huwa al li ta'lihi al-mu'allihin shine wanda ya cancanci duk wani wanda zai bauta ya bauta mawa wa ta'atul muti'ina Allah shine wanda ya cancanci masu da'a su mabiyayya wa qurbatil mutaqarribin Allah shine kusancin duk wasu masu kusanci wanda za su kusanci Allah tabaraka wata'ala ta'ala za su gano Allah ne la ilaha ghairuhu wala rabba siwa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma babu wani ubangiji sai Allah tabaraka wa ta'ala sai sa kullum ake so idan mutum ya tashi da safe ya tabbatar da wannan kalma kuma za ta bashi alkhairi babban mutum ya ce Allahumma inni asbahatu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa mala'ikatika wa jami'a khalqika annaka antallah لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك idan mutum ya faɗi wannan sau ɗaya aka ce an kasa jikin shi kashi uku an yanta shi daga wuta idan ya ƙara biyu bisa uku an yanta shi daga wuta in ya ƙara an yanta shi daga wuta gaba ɗaya mutum ya yi uku da safe ya yi uku da yamma a wata ruwaya mutum ya yi hudu da safe ya yi hudu da yamma kamar yadda za mu gani cikin kaifa da ilmi mizanaka ya zo da ruwaya duka biyu ko kuma ya ce رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا so uku da safe aka ce so uku da yamma in ka maimaita wannan Allah zai ce ya wajabta ma kan shi ranar kiyama ya yardar da kai ba za ka shiga rikici ba yanzu waɗannan kalmomin suna da wuya mu faɗi sannan aka ce ka tara rayuwa gaba ɗaya ko ina inda kake tsoron masifa Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fid dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا وفي ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني ومن فوقي وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي kenan ka gama komi ka gama ka zo kwanciya da daddare an gama komi ka gama hada-hadarka ka gama komi ka ambaci sunan Allah ka karanto wanda aka ce ka shafa jiki sai ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika rahabatan wa raghabatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wabe nabiyi kallazi arsalta aka ce in ka mutu cikin wannan daren ka mutu alal fitra to mi ka daga nan duk wani abin da za a zo a yi ko mi za a yi ko ɗaukar ka za a yi ko ina za a kai ka ko ma ina za a kai ka dai duk inda za a kai da wanda ya ɗauke kan da kai da shi duk za ku mutu wata rana kai dai ba ka yi ɓangaren ka ba to ku haɗu a wurin Allah sauran ba sai ka natsu ba ka samu kariya ka samu kariya ka tashi fitowa da safe kuma za ka ƙara shiga hada-hada sai aka ce ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah aka ce shugaban shaidanun shi zai kira shaidanun ya ce kai ku zo mu tafi yau ba mu da iko akan wanda aka tsare aka shiryar sannan kuma aka datar da shi ba wani abu saboda aka su ku tafi ka gama komi ka gama kariya waɗannan su ne muke jawo hankalin yan uwa ta ya rika kokari yana yi musamman ma in dama baka gane ba yanzu ya kamata kowa ya gane muhimmancin waɗannan askar ɗin da ake magana mutum yayi saboda haka waɗannan su ne waɗannan akwai na hannan ba na fuduhatu ai ahdiru ku kawo wal amru musta'milun huna litalili wannan an umarce su ne su kawo dan an san ba za su iya ba dan a kure su ne idhum Zuna anil itiyani bi Adana hujja domin ba su da ikon da za su zo da mafi karancin hujja an sai hati shirkihim akan wai abin da suke daidai ne na ra'ayi mutum ya hada Allah da wani wa kufrihim bi liqa'i rabbihim da kafircin da suka yi game da haduwa da ubangijinsu fa aba alaihim ma kanu yakribun saka yakribunahu haka yanzu abinda suke karyatawan ya dawo gare su aka aibanta su akai min al-iddi'at na abubuwan da suke fadi al-fariga wanda ba su da amfani min anna asnamahum tashfa'u lahum na cewa wai gunkin su zai masu amfani ba amfanin da zai masu ƙarya ne kawai ba abin da za a iya masu. waɗannan su ne ayoyi kamar yadda alaran ma ya karanta ga abin da za mu koya nan na fa'ida cikin waɗannan suru ayoyi na farko shine isharatun a eh, ilmiya akwai ishara nan ta ilmi ila anna sama wato ji kunu ma'a sukuni wa qillati tabzidi idan aka ce ana so a saurara to dole ne in ana so a saurara sai an natsu in ba a natsu ba ba za a saurara ba wa qillati tadjij da saurin karancin hayagaga da hayaniya da ake yi wannan surutai da abun nan yasa za ku ga muna cewa ba a ɗaukar waya ba a waya wasu yin sun zo baki su ta mamakin ya za a yi ma a ce a yi wata makaranta da ba a ɗaukar waya to amma ya aka yi wata kotu ko aka yi wani bankin da ba a ɗaukar waya kowa da ka'idarsa mu mun san in ana karatun littafin Allah ya kamata kowa ya darajanta wannan littafin da ake karanta littafi ne mai girma haka shirin da mutum zai ya samu natsuwa mala'iku na kewaye da mu suna mana addu'a muna samun rahama shi muke fata shi yasa muke cewa in mutum ya zo ya dan ya dakula waya sai nuna cewa yanzu ya zo wani wurin da ba zai waya ba sai ya gama wa annal ibsara yakunu ma sannan kuma haske yana faruwa ne ka ga abu kawai yana faruwa ne da haske inda za a shiga cikin duhu dulum ba ka da fitila wannan yana da torchlight ka shi kaɗai ke gani kai ko ba duk yadda ka kwakwala idanunka ka buɗo su da ƙarfi a cikin duhu dulum ba za ka gani ba in an ce a zaɓi wani abu ba za ka gani ba shi yasa malamai suka ce bambancin mai zuwa makaranta kenan shi kamar yana rike da fitila ne yana karanto kaza yana haskawa yana karanto sai ta gani sai ta rayuwa ala basira shi ko wanda bai zuwa makaranta ya riga ya rasa haske na haka kamar yana rayuwa cikin duhu ne kullum duhun ma dulum sai da aka daukai aka sa cikin ɗaki mai duhu aka ɗauko tsumma aka rufe mai ido a cikin dare sannan aka sa shi cikin buhu kuma aka ɗaure wani irin duhu ne wannan to kamar haka wanda baya karatu yake kwata-kwata game da addini dulum yake jahilun ne shi murakkab la dari wa la dari annahu la dari bai sani ba kuma bai san ma bai sanin ba wannan shine muntahal musiba a adanallahu ajarana ya fito ko wannan shine abin nan din su wala yatimmu ma'a kun gani ko ba yadda za a yi mutum ya samu gani yayi kallo ma'a idan aka hada da duhu bi halin min al ahwal ta kowane hali cikin duhu ba ka iya gani a ciki sai an samu haske abu na biyu alburhanatul qawiyya akwai hujja mai karfi nan ayoyin mun fahimta akwai hujja mai karfi ala wujubi tauhidillah akan wajabcin kadaita Allah tabaraka wataala idza la rabba yudabbiru al-kauna siwa domin babu wani ubangiji da ke gudanar da harkokin saman nan in ba Allah ba shike kawo ruwan sama shike fito da rana shike fitar da wata shike fitar da dare shike kawo zafi shike kawo sanyi in ba haka ba ba yadda za a yi wani abin nan ya faru kuma da haka mu bayi ne ya kace in an yi sanyin ko in an yi zafi ko abin da za mu yi kowane mu ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mai ta abin da aka samu a ciki karambanin da muke yi a ciki in an zo zafi mu ta cewa zafi in an zo sanyi mu ta cewa sanyi wani bawa daga cikin bayin Allah ya ce da ya mutu ba tambayar da aka yi mai ya sa ya yi mugi ya yi shuru ya kasa ba da amsa da aka tambaye me yasa in na zafi kake sa baki me yasa in na sanyi kake sa baki kuma gane ya ce wadda aka yi mai tafi tsanani ya ji kamar ya nutse shi ne wata kalma da ya taba faɗi wata rana an yi tsananin zafi sai ya ce ba abin da ya cancanci yanzu bayan Allah a yi masu kamar a yi masu ruwan sama sai aka ƙara titse shi aka ce kai ne ka fi sanin abin da zai amfani bayina aka gano in masu ruwa shi ya fi ya ce wannan tambaya da aka yi mai sai da ya ji kamar zai narke da aka matse shi aka ce wa ya ce ka ce ba abin da ya cancanci in ma bayina sai ruwa kai ka sani cewa ruwa ya fi cancanta in masu da ban yi ruwan ba ka san akwai abin da ya sa ban masu ruwa ba wa ya gaya ma cewa ruwa ya fi cancanta ya masu muna faɗi ko ba ma faɗi ana sanyi muna ci akwai ko babu ana zafi muna ci akwai ko babu ta sai mu nemi amsan da za mu bada ko kuma mu tuba saboda haka ba a yi ma Allah shi game da waɗannan abubuwa da yake gudanarwa kan ka gansu kawai kowane ka ce alhamdulillah in baka ji daɗi baka ce alhamdulillah ala kulli hal haka aka ce ka ce ka ba da amsa kenan ya sanyi alhamdulillah ala kulli hal ba daɗi ya zafi ba daɗi alhamdulillah ala kulli hal amma ka ce irin wannan kaza kaza ai da kaza aka yi da wannan duk ka shiga inda ba ruwanka in aka kitse ka malam mutum zai sha mamaki abu na uku kaunun nahar wal layl zarfani wato kasancewar dare da yini wasu lokuta ne guda biyu lissukuni na nasuwa dare a nasu wa talabil aishi shi kuma yini a nemi abinci kuma min rahmatillahi ta'ala yin haka al'amarin Allah ne amrun ne yaqtadi shukrullah wannan al'amari ne wanda yake yaktadi shukrullah ya kamata a gode ma Allah tabaraka wa ta'ala bihamdihi wal itiraf mutun ya gode a faɗi kuma ya rika ji a ransa shine al itiraf bi ni'matihi cewa lalle wannan ni'ima ce ta Allah tabaraka ta'ala sannan wa ta'atihi sannan mutum ya ma Allah da'a ciki bi sarfin ni'mati fi ma yurdihi wa yasqutuhu ta yadda mutum zai rika juya wannan ni'iman wajen yarda Allah kada ya rika yin abin da zai fusatar da Allah a ciki waɗannan ni'imomin na dare da na kaza kada mutane su mai da dare amfanin shi sabo yini kuma amfanin shi hada-hada ta abun nan kadai ba maganan bauta a ciki wannan kuskure ne ranar da daddare mutum ya ta tunawa da Allah yana ambaton Allah ya ba da abubuwa na wajibabbu da aka ce abu na hudu bayanu ahwalil qiyama akwai bayani game da firgicin kiyama cewa aikin da ke gaban mu na kiyama lalle aikin nan babba ne yana da girma ay da zikri ba'ri al mawaqif as-sa'ba fiha ta yadda an ambaci wasu wurare masu tsanani a kiyama akwai wuraren kiyama masu tada hankali na biyar idza kana yawmul qiyama idan ranar kiyama fa ta zo gaba ɗaya aka haɗu baƙala kullu kadibin duk wata ƙarya da aka yi sannan ƙaryar nan ta kai ƙarshe shi sa ma nake gaya muku nan mu dai a nan dai har dai wanda ma suka girman watakila su ma sun sani ba mu taɓa jin an ce gaskiyar mutum ta ƙare ba sai dai a ce ƙarya shi ta ƙare to ranar lahira za a nuna wa masu ƙarya yau ƙarya su ta ƙare babu wani abu da za su yi su kwaci kansu wurin Allah batsala kullu kadibin wa kaulin. wallam ya baka illal kaulal haqqa was babu abun da ya rage sai abu na gaskiya wanda mutum yayi bauta ta gaskiya da abun da yayi na daidai muna roƙon Allah ta baraka wata ala ka ɗora mu akan daidai ka raya mu akan daidai ka samu cikin masu yin daidai ka karbe mu muna cikin masu yin daidai ka tada mu cikin masu yin daidai dan tsarkin sunayenka wannan shine al-qaulul haqq was-sidq naktafi bi hada wa alaikum salam dole za rashin sanin addini ne shi kawo shi in ba ka ba ya san ya kamata mutum ya san cewa mahaifiyarsa na da haƙƙi akan shi mahaifinsa na da haƙƙi akan shi don an zo ba a cewa birrul walid ko ba a cewa birrul um ce ake wa birrul walidai ne bin kyautata ma mahaifan guda biyu tunda su mahaifan su biyu suka haifi mutum kaga kowa da hake shi kamar rashin sanin karatu ne ke kawo wannan tun sai koma ya ta abun nan ɗinsu ana ji wani malami ba yana magana yake cewa wani da ya kira shi ma sai da ya kuka ya ce in ma mama dan Allah ya taimake shi ba da ya fara laifin ya ce yana da 'ya'ya manya waɗannan 'ya'ya manya sai mamansu ta kira su daki ta ziga su ta ce wai ba fa su kadai ubansu yake da su ba kuma ga kamfani suna ya ba da dukiya ya ba da komi ashe har sun je ma sun dauki sunan kamfanin sun yi wani sabon kamfani sun yi dabatin komi a wurin ba ya koma shi bai da komi ashe uwarsu ce wai ta sa su ta ce wai saboda ba shi kadai gare shi ba don haka su kwashe abin da suka kwashe ce sai da ya kai ga ya dawo suna nuna ya tsashi da ƴaƴan ya ce a su ce ba za a yi ba saboda uwarsu ta zuga su to ai rashin sanin addini ne ina sun san cewa in ma da mutum yana da hankali duk mutumin da aka ce ko neman aure ka je aka ce ba san babanka ba kana ganin gidan mutunci za su baka to so da aka rashin sani addini ne ka wannan duk abin da ka sani rashin addini in dai ana maganar rashin addini to ba abin da ba abin da ba za a yi ba Allah ya ba mu mafita na'am na'am na iyaye addu'a gare su dole ne wannan yi masa addu'a dole ne ko suna raye ko ba su raye dan mutum kuma yana yi shi ma Allah ya bashi wanda zai mai ranar da muka yi magana nan cewa aka idan kana yin salloli guda biyar to ka cika alƙawarinka tsakaninka da Allah to idan kuma su kuma mahaifanka kana yi masu addu'a biyar su ma to ka cika alƙawarin da kai ka zama mai halacci kenan to wasu ma cewa suka in dai so biyar ka tsaya ma har yanzu da ka kara da yafi dan kana da yan rowa rowa in so biyar zaka rike riƙe ma mahaifanka addu'a ya kamata banda nan na filfilin da kake yi in ka tuna kamar yadda kake tuna rayuwarka kusa da ka tuna in dai kai za ka yi makanka addu'a so ɗari a rana ya kamata iyayenka ma sun samu ɗarin ko sama da ɗari domin lokacin da kace, ce allahumma gfirli ai so ake ka ce wali walidayya duk da ka ce allahumma to sai ka ce wali walidayya ya allah ka gafarta man da mahaifana ka gaba ɗaya aka ce ba duka su biyun kuma aka ce a riƙa mawa sau za ka yi mutum ya wannan ya yi halacci ya yi abin da ya cancanta ba abin da za mu iya masu kaman wannan kuma su ba abin da zai je kabarin su su ji daɗi kamar su ji cewa ka ce Allah ya ji kansu ko su ga ka ba da wani aiki na sadaka ka ce su kake so su samu lada muna fata Allah ya azurta mu da irin wannan na'am subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ya حي ya قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اغثنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات انسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين